karkashin karkashin wannan maudu'i ko ko topic wanda yake da take a tsatsauran ra'ayi a tarihin musulunci ko ko tarihin musulunci da kuma tsatsauran ra'ayi to alhamdulillahi a kamar yadda muka sani addinin musulunci addini ne na sauƙi da kuma sassautawa kuma allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewar sassauci ya so da mu inda ya sauka mana da wannan addini yuridu allahu bikum yusra wala yuridu bikum usra kuma ayoyi da yawa da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa suna sun bayyana mana cewar addinin nan kan sassauci ya gino kenan duk abin da ya zo sabanin sassauci to ya sha karau da addinin musulunci kenan kuma wannan muna da abubuwa da suke tabbatar da wannan abun cikin nasoshi na alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma da rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mun sani annabi ya bar duniyan nan kamar yadda aka ba da bayani alal mahajjatil baida wato ya bar tafarki farisal lailu haka na hari hadarinsa kamar farinsa ne abubuwa daga baya ne suka so suka sami suka cuccuɗa wa musulunci kuma sun so su canza shi don idan mun diba kasancewar ya bar su cikin tafarki madaidaici ko ko komai a bayyane ba wai ba a taba samun sabani a cikin tarihin musulunci ba ne ba hakika tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sabon annabi sun yi sabani a cikin manya-manyan lamura don haka malamai da suka zo suka yi bayani akan saɓani sun ce saɓani yana faruwa a cikin furu'a waton abubuwa na reshe ko ku abubuwa wayanda ba su da dangantaka da aƙida da usulul aƙida amma wayanda suka tantance a cikin matsala na ikhtilaf ko ko kutubul ikhtilaf suka yi bincike kuma suka samu sahabban annabi suka yi saɓani har a cikin abin da ake kiran shi usuluddin ko ko abin da ake kiran shi aqida don haka muna samun a saɓani tsakanin aisha da manya-manyan sahabbai a cikin wasu matsaloli manya-manya hakika na furu'a su suka fi yawa amma abun da ya ja hankalin mutane sun tabbatar da cewar wato saɓani yana iya faruwa a cikin usul shine abun da wato abubuwa guda biyu hadisa guda biyu ta faru a cikin tarihin musulunci kuma ya tabbatar da cewar usul ma ana iya samun saɓani a ciki don su gwada mana cewar kenan shi saɓani abu ne ya daji a cikin addinin musulunci don ba wai don ana son a yi saɓani ba ne ba saɓani ɗabi'a take kawo shi ɗabi'an nassoshin alkur'ani da sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ginu a kan shi don haka malamai suka ce alkur'anu hammalun auju wato alkur'ani yake dauke da hanyoyi ko ko fiskoki daban-daban wajen fahimta sai ka fahimce shi da wannan fahimtar kuma wancan ya fahimce shi da wannan fahimtar kuma dukan ku kan gaskiya suke kuke don haka ma an ce alhaku ya ta'addadu wato gaskiya yana iya rarrabuwa wannan yana da gaskiya wannan ma yana da gaskiya wannan ma yana gaskiya a cikin matsala guda ɗaya don haka ah, kissoshi guda biyu muna son mu zau da su a cikin wato kamar misali akan wannan abu, abu da muke son mu tabbatar da shi ta bangaren aƙida sannan kuma kissoshi masu yawa akan furu'a don mu tabbatar da cewar abun da ya zo saɓanin wannan shi ne abun da ya zo mana da bala'o'in da yanzu muke rayuwa a ƙarƙashinsu. su. ta farko ita ce kissan nan ta isra'u miraju da ta faru tsakanin sayyidina aisha da kuma jumhuru as-sahabati radwanullahi alaihim kamar yadda ya zo a littafin ibn huzaima waton masruq ibn adda shi ya rawaito wannan hadisin ya ce qalat sayyida aisha a'zamu firyatin an taqula thalatha man qala inna muhammadan ra'a rabbahu faqad man qala inna muhammadan ra'a rabbahu ومن ina إن محمدا كتم شيئا من الوحي ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد wato abubuwa guda uku ne duk wanda ya yi zance da su ya yi kage ma Allah maɗaukakin sarki ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ta ce duk wanda ya ce annabi ya kalli ubangijinsa ranar isra'i to ya yi ƙarya ya yi kage kuma duk wanda ya ce annabi ya ɓoye wani abu daga wahayi shi ma ya yi ƙage kuma duk wanda ya ce annabi ya san abin da zai faru gobe shi ma ya yi ƙage to shi ne shi masu ɗin sai tambaye ta ya ce mata wa ma zara'a domin ya ji cewar laqad ra'a min ayati rabbil kubra <coughs> da sauransu to me kalla kenan sai ta ce mata sai ce masa la walakinahu innama ra'a jibril ra'ahu marratayn fi suratihi marratan في الأفق الأعلى ومرة سادا أفق السماء wato abin da ya kalla ko ku nan take nufi jibril ne kalla na farko ya kalle shi bayan ya zo masa a ghar hira ya rungume shi din ne ya soka masa farkon aya alkur'ani da ya rabu da shi sai cikin tsakanin sarari yana tafiya yana hawa to fil ufuqil a'la kenan sannan kuma na biyu ya ganshi ya zo ya mame koko ya rufe dukkan sarari na duniyan nan tsakanin sama da ƙasa to a nan ne waton abin da shi ake nufi da shi cewar ya kalla ya kalli din ya kalli jibril ne ba wai ya kalli allah maɗaukakin sarki ba ne ba to jumhurul ulama ko jumhurul sahaba a wannan lokacin sun tafi akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli ubangijinsa kuma su yi ma ita sai da aisha hanzari cewar ai a lokacin ita karama ce lokacin isra ai yar karama take ya zo ya sami babanta ne daga baya bayan ah, wato a sanar raba aminal hijira shekara ta hudu daga bisa ba ma daga hijira ba bayan aiken annabi sallallahu alaihi wasallama ne a yi wannan hadisan nan ta isra wal miraj a lokacin ko ina aisha take a makama tun kafin ma a hijira tun bayan kuma an ce tahdid hijira ta faru bayan zuwan sa'if ta'if da ya je aka jefe shi ya koma shine allah ya so ya kwantar masa da hankali da ya zo sai aka masa wannan rihilar nan ta isra wa miraj a lokacin kuma aisha bata wuce shekara hudu zuwa biyar ba ina an ce la ta'i a lokacin ita bata hankalci manya manyan matsaloli musamman matsaloli irin na aqida ba na haka sun mata hanzari sun ce gaskiya ta faɗa amma kuma ba akan haka ya kamata ba za mu bi ta akan abin da ta faɗa ba abin da an tabbatar da shi shine abin da jumhurin sahabbai sun tafi akan shi akan cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli ubangijinsa to kaga wannan abu ya faru tun farko farkon addini ne abin da ake kira shi sadrul islamil awwal a lokacin ba a ce ma aisha ta kafirce ba koko ta bar abin da aqida ta tabbatar da shi tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga baya ne ma manya-manyan nasoshi suka sauka alqur'ani da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba mu ce ba ba ayin da ta sauka ta tsaye da ai sai da Aisha ta ce abinda ta faɗa din nan ba haka bane ba duba da cewar aqida ko ko ra'ayi daman ana iya samun saɓani a ciki wajen fahimta da kuma abubuwa da yawa kamar da nan gaba za mu zo mu sani cewar saɓani. shi wato yana da dalilin da zai tayar da shi ba dan ta yi saɓani ta faɗi wannan abun ba dan akwai wani abu da bata gane shi ba ne a wannan lokacin shi sa ta faɗi wannan abun misali na biyu a kan wato saɓani a ƙarƙashin aƙida kuma har wa yau a kan kukan da ake mamaci bayan mutuwansa wannan ma an sami saɓani tsakanin sahabbai da kuma ita a sai da aisha da kanta ɗin kamar yadda ya zo cikin littafin nan na akbar asbahan li abi na'im asbahani an abi musa an ibn an musa ibn abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu shine ya rawaito nan hadisi yace manzo Allah sallallahu baban shi Abu Musa al-Ash'ari kenan ya rawaito yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi idza qalu wajaba lahu wa adudahu wato mamaci za a azabtar da shi da kukan da 'yan uwansa suke masa sai ya ba da sharaɗi ya ce idan sun ce waje balahu wa adudahu idan ya ce ya kai dutse na waton kai ne abin madogaro na koko abin da zan hau da shi idan wani abu ya soko mun koko wa adudahu ya ya madogara kenan idan mutum ya faɗi wannan za a zubtar da shi to shine sai shi wannan din asiyat ya tambi shi wanda ya rawaito hadisin ya ce masa to me za ka ce faɗin allah maɗaukin sarki inda ya ce wala ta ziru wa zira tunu zira ukra sai ya ce a'a ya tambayi ta sai ya ce to shi musa ɗin ya ce wallahi ma ka zabtu ala abi musa wala ka zaba abu musa ala rasulillahi sallallahu alaihi sallama. wato shi dai ya tabbatar da wannan zancen haka yake annabi ya faɗe shi kuma tabbatacce ne daga gun annabi sallallahu alaihi wasallama za mu zo mu ga aisha ya tafassara wannan abun sai shi din kuma a cikin hadisi nan na umrata bin abdurrahman ya ce sami'tu rasulullahi sami'tu aisha ta radiyallahu anha tazkuru anna abdurrahman abdullahi ibn amr ibn amr radiyallahu anhuma yaqulu innal mayta la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi aka ambato mata wannan hadisin innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i alhayyi haka ne nasin da ya iso gunta sai ita ta ce martani da ta mayar shine ta ce ai innahu kazalik lam yakzib abdullahi ibn umar walakinahu nasiya au akhta'a kamar da ta ce abin da ya zo haka din ne amma mai yuwa ya manta ko ko ya yi kuskure ne wajen fahimta shi ma'anan ta ce innama marar rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala yahudiyatin wa tabki alaiha wa yabki alaiha ahluha fa qala innahum la yabkuna alaiha wa innaha la tu'adhabu fi qabriha kamar yadda buhari rawaito wannan hadisin wato ita ta fahimce shi da wata fahimta daban akan cewar ai wannan wanda ake azabtar da ita mace ce ma annabi ya zo yana wucewa yana gittawa akan alkabarinta sai ya ce musu ai wannan matar ana azabtar da ita ana suna mata kuka alhali ko ana azabtar da ita kenan fahimtar da ta yi akan ana azabtar da ita akan zunubanta wata ba yahudiya ce ba musulma ba su kuma gashi suna mata kuka kukan da ake mata azaban da ake mata ba don kukan da ake mata ba ne domin ta cancanci azaba da can ko an mata kuka ba ko ba a mata kuka ba don haka ashe azabar ba ta da dangantaka da kukan wa'annan yan uwanta wanda suke mata shi ta cancance shi ne kafin kukan an mata kuka ko ba a mata kuka ba duka ɗaya ne za a mata azaba don haka sai ta janyo wannan nassin ta zo ta danganar da shi akan wannan nassin da ya riga wannan ɗin sai ta ce ashe shi mutum ba za a azabtar da shi ba akan watan kukan a kukan 'yan uwansa a kan shi kenan ana idan mun diba fahimta ce ta bambanta nassin nan ya riga wannan nassin na ɗaya kenan kuma a ƙa'ida ta annasi wal mansukh dama wanda ya gabata baya shafe wanda ya zo daga baya wanda ya zo daga baya shi zai shafi wanda ya gabata na ɗaya kenan na biyu kuma hukuncin wanda ya gabata da wanda ya zo daga baya ya zama ɗaya to kaga in mun dibi ka'ida ta farko hakika nassin nan na farko shi ya gabaci wannan nassin nan na aisha amma hukunci ai ba ɗaya ba ne tunda wannan hukunci na musulmi na innal mayyita la yu'azzabu bi buka'i ahlihi alaihi iza, qala wajaba lahu wa kenan dukkan mamaci ne amma kuma shi ma ya kayyade shi da cewar idan ya ce wato ya danganta wani abu haka na amfani ko na cutaswa a kan shi ya ce ya wanda ya na koko ya mai taimako min wani abu koko ya madogara ta da sauransu to nan kuma hukunci bai zo ɗaya ba ita wannan matar ba yahudiya ce ba musulma ba dama can ta cancanci azaba ko ta yi an mata kuka ko ba a mata kuka ba kenan malamai suka rinja yadda cewar idan wanda aka masa kuka an ratayar da wani abu na amfanaswa ko ko na cutarwa kukan da ake irin na jahiliya wa da'a bidawar jahiliya kamar yadda ya zo a wani nasi na annabi sallallahu alaihi wasallama to idan an masa kuka irin na jahiliya shine wannan azaba za ta same shi tunda an danganar da wani haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki a kan shi to shine amma in ba haka ba to ba shi da wani azaba tunda abun ba bai zanna a kan shi ba ba daga hannun sai fita ba al'aya kuma ga nan karara tana cewa wala ta ziro wa ziratun wizra ukhra to wannan misali guda biyu zai wadatar da mu akan cewar ana iya samun saɓani ko a matsala ta aƙida kuma abun nan ya faru tsakanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a farko farkon saukan bullowar musulunci ne nasoshi suke fitowa ba su hana musulmi su yi sabani a cikin manya-manyan matsaloli ba saboda idan saɓanin bai yiwu ba ko ko ba karɓaɓɓe ne ba kenan aya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tsakanin su zai iya ce musu ku daina ma yin saɓani ku musulmi tunda komai gashi a bayyane domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewar sahabbai suka bambanta wajen fahimtar nasoshin shi wajen ilimi kansa sahabbai sun bambanta wajen kaifin fahimta wajen karfin waton hankali duk an sami ana samun saɓani tsakanin sabon manzo Allah don haka ba a kushe mu saɓani an yadda kuma a zamani annabi ya faru ba a ce komai ba wannan a matsala na wato ta aƙida kenan idan mun zo mun dubi a kan furu'a za mu sami saɓani tarihin saɓani yana da tushe a cikin wato cikin musulunci lokaci ba zai iya wadatar da mu duka ba amma za mu zo da wasu misalai waɗanda za su taimaka mana a cikin wannan matsalar mu zo kan waton hadisan nan ta rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wadda ya ce ya ce a ƙur'ani ma yi bayani da cewar kai ɗin nan za ka mutu wani lokaci zai zo ka mutu amma hadisan nan da ta faru sai ta sa rudani tsakanin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manyan manyan hankula irin na sayyidina Umar da sayyidina Ali da sayyidina Usman duka suka ce wannan abun bai faru ba musamman ma shi sayyidina Umar ya ce sam annabi bai mutu ba duk kuma wanda ya ce ma annabi zai mutu sai da ya dauki hukunci ma akan shi ya ce zan yanke kuyen shi kawai kuma sai ya zo da wani abu wanda shi a matsayin ra'ayi ne in ka fiskan in ka hada shi a fiskan nassi sai ce ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ne dan yayi munajati ga Allah madaukin sarki kamar yadda shi sayyidina Musa ya tafi munajat 40 yawman kuma dan haka duk wanda ya ce annabi ya mutu zan yanke mai kanshi sayyidina Usman ma an ce ya fada hannun yara yana cewa albidari albidari laysa tazihi dunya li hayyin bidar su ya tafi can karshen madina sai su kawo shi kuma a zo da shi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yanke daga hannunsu ya tafi ya dawo da sauransu sai na ali kuma ukhrisa shiru yayi kawai baya magana komai saboda girman hadisin da ya faru to kaga wannan abun gashi nan nasi karara ba abun da ya hana cewar koko ya goda annabi sallallahu alaihi wasallam din ba zai rasu ba amma wannan abun sai da ya sa mutum kamar na umar ya dauki takobi Eh, ya ce zai yi wani hukunci sai da sayyidina umar abubakar ya zo dama yana da gida a tarafin madina haka ya je kwana a ciki da ya zo sai an ce masa ga abin da ya faru to farkon abin da ya yi shine sai ya nufi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan don ya gwada mana karfin nassi ko ko karban da wato yadda sabbai suka riko suka yi riko da nassin alkur'ani da kuma sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya nufi gidan annabi da ya zo sai ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallama a rufe sai ya bude fuskan shi sai ya tsumbace shi ya ce masa tsibta hayyan wa mayyita ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga ya tabbatar da ya tabbatar da rasuwansa sai ya rufe shi sai ya fita bakin masallaci ya tsaya sai ya ce ayyuhan nas man qala inna muhammad man zanna inna muhammadan man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man allah fa inna allah hayyul la yamut sannan ya karanta wannan aya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurra allah shay'a wa sayajzi allah shakirin sayyidina umar wanda ya bada bayani wannan abu sai ya ce na ji kafata ba ta ya dauka na sai na faɗi na zan na kasa kaman ayan nan yanzun nan ta sauka sai ya salwantar da lamari ya tabbatar da cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya ce amma madina tufi fi ayunina madina sai ta yi baki kirin a fiskan mu gaba daya mu musulmai a wannan halin an ce babu kamar yadda wasu suke rawaitowa sun ce babu wanda tafiyarsa bata canza ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda zancensa bai canza ba bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama domin karfin hadisar ko ko abubuwa sun caccanza musu bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama amma mu diba karfin saɓani da haƙiƙanin saɓani kasancewarsa zai faru cikin al'umma a wannan lokacin ne fa an sami wasu mutane kuma can gefe su sun taru akan wai za su naɗa wanda zai gaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama khalifa su ne al'ansar kenan diba da manya-manyan ayyuka da suka gabatar ma musulunci da kuma gudunmowa da suka ba wa musulunci suka taru akan kan wani shugabansu sa'ad ibn ubada fi saqifati bani sa'ida sun taru akan wai za su raɗar da shi shine khalifan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to suna nan sai labari ya zo gun annabi eh, sai na abubakar da kuma sai na umar akan gafa abun da ansarawa suka yi niyya za su raɗa wane a matsayin khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ana shirya annabi sallallahu alaihi wasallam mafi da shi ba to sun ga wannan abu idan sun bar shi duk da dai fadin wato girman abun da yake jiran su koko suna jiran shi ya fito idan sun bari al'umma za ta sami rabuwa tun a wannan lokacin suka tashi da shi sayyidina abubakar da umar da abu ubaida da ta'amir ibn jarrah suka nafi saƙifar bani sa'ida suka je suka same su sai na umar ma yake cewa zawartu fi nafsi sha'an li aqulahu na kulla wani abu a zuciya na saboda nake son in faɗa ma an sara wannan amma sai na bakar da yake ya san shi sai ya kasance kusa da shi kuma yana danna shi idan zai tashi magana sai hana shi magana su ma sun tashi suka ba da bayani akan mu ga abin da muka yi musulunci mu ne muka dawo da ku muka ba ku mafaka yayin da yan uwanku daga can maka suka kore ku da sauransu ga hidiman da muka yi ga hidiman da muka yi ga hidiman da muka yi abun kamar da na huzan na ha'un watan har wasu ma sun ce to ko da karfi za mu karbe ta to shi sai sai na abubakar shi ma nan nassi wani nassi ya amfani da shi ya dawo da lamura kan hanyar da wato hanyar su madaidaici shine sai yake ce musu ai na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha al-amra la yasluhu illa li quraish wannan lamari na khilafa baya tabbatuwa ko ko baya yuwa sai ma wato dangi na quraish daga nan da suka ji wannan zancen suka sallamar manasi duka suka bar duk abun da suka zo da shi din nan da tarihin da suka yi da gudunmuwa da suka ba musulunci suka saukar da shi saboda wannan nasi da annabi da abubakar radiyallahu anhu ya faɗa musu sannan kuma sai suka fara zance su tsakanin su su muhajirin da kuma ƙuraishawa wayanda suka zo daga wato daga can wajen shirin annabi wannan yace ce kai ibsu da dai ka ubayu kai kuma ibsu da dai ka ubayu ka har aka zo aka tsaya akan sayyidina umar abubakar domin wannan hadisa da yayi akan cewar ya ja mutane sallah a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama shine su ansarawan kansu sun ce radina hulidini na afalan narda hulidunyana mun yarda da shi a kan janmu a cikin lamuran addinin mu ba za mu yarda da shi wajen janmu wajen sha'anin duniyan mu ba suka yarda suka sallamar masa da kilafa har ya zo ya yi wannan wato hutubarsa shahararriya wadda ta ba ma kowa haƙinsa kuma ya gwada cewar shi ma ba wai da komai ne ya fi su ba sai dai kuma yana gwada musu cewar shi yana shirye yake dan ya karbi shawaran kowa da kowa da sauransu to wannan ma idan mun tsaya kan wannan hadisar za ta gwada mana cewar saɓani yana iya faruwa yayin da bai dace ma ya faru ba amma fahimtar da ya kamata a yi saɓani shi yake dawo da lamura akan hanya gashi nan sun zo kowa dai da waton bayanin da yake da shi da tarihin da ya yi da gudunmuwa da ya yi kuma annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu al'amura manya-manya akan ansarawa amma da aka zo musu da nassi duka suka sallamar kuma suka miƙa wuya suka ba da babban lamari wanda shine khilafa suka ba da ita a kan muhajirai wayanda su a wajensu kaman 'yan gudun hijira ne ma amma suka ba su suka sallamar musu da lamari tun da nasu ne shi lamarin nan na khilafa kuma ba wani karamin abu bane ba kamar yadda muka sani firak manya-manyan waton ƙungiyoyi da suka fito wasu ma akan matsalar nan ta imama ce har yana nan daga manya-manyan marubuta a cikin matsalar firak wanda ake kiran shi a shahristani a cikin littafin sannan na almilal fil firaq wal ahwa'i wan nihal ya zo a cikin muqaddimansa ya zo ya ce wa awwalu shay'in awwalu khilafin sulla fihi sayfun fil islam innama huwa al imama إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل في الإسلام في أي زمان ومكان واتن babban abu da yasa mutane suka cire takubba a kansa shine matsalar nan ta imama babu wani abu da aka taba cire takobi a kan shi a cikin musulunci kamar matsalar nan ta imama ko mun sani ita mazhaba koko firka nan ta yan shi'a duk akan matsalar imama nan ta gino da sauransu da su mutazilawa suna da wani ra'ayi akan imama kaga dai babban abun nan duka suka bar shi suka bar saɓani suka dawo duk wato tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya domin su tafiyar da lamari lamarin Allah saboda wannan nassi da aka samu daga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bayan wannan abu ya guce aka koma za a shirya annabi sallallahu alaihi wasallama domin khutban nan da yi ta sai bayan aka taru aka je aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya zo yi sai an sami wani sabon sabani kuma sabanin ne ya faru akan ina ya kamata a binne annabi sallallahu alaihi wasallama ina ya kamata a binne wannan jiki mai tsarkin nan shine wasu sun tafi akan ai kamata a kai shi can baitul maqdis tunda can ne inda aka binne watan annabawa da manzanni Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sun tafi akan a kai shi masa watan inda aka haife shi mana makka wasu sun ce a kai shi madina baki'a tare da sabansa aka yi ta sabani shi ma nan nassi ne aka samu daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai ya ce musu samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qulu innal anbiya'a yudfanuna fi makanin fil makani allazi matu fihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallama wato annabawa na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewar annabawa ana binne su ne inda suka rasu a ciki nan wajen za a binne su shine aka daga shi aka tona masa nan dakin Ah, aisha radiyallahu anha kuma aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi ma nan hadisa ce kuma abu ne wanda zai sa hankula su rabu ga 'yan uwansa annabawa da manzanni a can baitul maqdis kuma jiki kamar na annabi za a yi tafiya da shi a kai shi har can domin saboda girman lamarin ma sai da fatima ta zo aka binne shi sai ce musu a nafsukum an tadfunu rasulullahi fi turab to ta ce ta yi tsammanin ko a wani waje ya kamata a aje shi ranku ta yadda a binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa to kaga ba inda ya kamata a binne annabi sallallahu alaihi wasallam inda kaman akwai daman a binne shi tsakanin sama da ƙasa da annabi da abin annabi sallallahu alaihi wasallama amma babu wata makawa sai dai abin da ya faru tare da yan uwansa annabawa haka zai faru da shi an binne shi nan gidan Aisha kuma aka salgwantar da lamari aka yadda da wannan nasin da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya zo da shi kuma shi shikenan abun da ya gushe to hakanan abubuwa suka yi ta faruwa ga shi nan kafin annabi kafin rasuwan annabi a cikin rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma akan shura duk da dai sayyidina abubakar ba a sami saɓani da yawa a wajen ajiye shi ba kuma abu ne wanda ya zo don a warware wata matsala ce nan take aka bashi waton khilafa duk da dai akwai wanda suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi sun ga ali shi ya cancanta amma sayyidina ali ya yi amfani da kyakkyawar fahimtansa da kuma kyakkyawar tunaninsa sai ya zo ya yi mubaya'a daga baya gun sayidina ali sayidina abubakar radiyallahu anhu to haka nan abubuwa suna ta tafiya tarihin saɓani cike yake da musulunci gashi shuran da ta faru wato wajen aza sayidina umar wato kasancewarsa shine khalifa da abun da ya faru sayyidina usman zamanin sayyidina usman da abun da ya faru zamanin sayyidina ali radiyallahu anhu duka dai abubuwa na ban eh, la'akari da na ban mamaki wato kuma na karban darusa wanda ya kamata mu din mu dauka mu yi amfani da shi a wannan zamanin mu wanda abubuwa sun zo sun cuda mana sun cudanya mana to akwai asbabul ikhtilaf a zamanin da ah, wato saɓani a kan wani dalili ne yake ginuwa ba wai kawai don son rai ne ana samun mutane za su yi saɓani ba an ce daga farko-farkon abin da ya kamata a sami a sami yake sa saɓani ya faru shine bambanta hankula da fahimta wato hankalin mutane daban-daban yake da fahimtar su ma daban-daban yake tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai a gaban sama wajen fahimtar abin da yake faɗi ma daban suke kenan wannan yana da fahimta wannan kuma bai da fahimta wannan yana yin rubutu wannan kuma baya yin rubutu kamar yadda abdullahi ibn amr ibn al-as ya rawaito koko shi abu huraira ne ya rawaito akan abdullahi ibn amr ibn al-as ya gwada mana bambancin da ke tsakaninsa da shi wajen haddar hadisi da kuma rawaita hadisi shi uh, abu huraira ta yake cewa ma na ahadun aksaru hadisan an rasulillah sallallahu alaihi wasallama minni illa abdullahi bin amr ibn al-as fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub kaga babu wanda ya fi mu ya fi ni rawaita hadisi daga gun annabi sallallahu alaihi wasallama sai abdullahi ibn amr ibn al-as dalili ko shine shi din yana yin rubutu ni kuma bana yin rubutu kaga kenan tun a wancan lokacin gashi abin da sa wannan ya fi wannan ya ɗara ma wannan yana yin rubutu shi ko baya rubutu sai dai hadda to idan ma sun kasance dukansu a waje ɗaya ma wajen fahimtar abin da annabi shi abin da yake faɗa daban suke sannan kuma ba dukansu suke kasancewa a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda wasu za su je wasu ayyuka na musulunci su je jihadi wasu kuma su je neman abinci da sauransu amma duk da haka tarihi ya gwada mana cewar saboda wato kwaɗayin tara hadisin annabi suna yin munawaba wannan sai ya ce ma wane su shirya su kulla zumunci tsakanin su ya ce da Allah ni da kai za shirya idan na tafi idan na je yin wani ayyuka na to kai din ka zanna mana ka rubuta mana ko ka ji mana hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan na zo sai ka faɗa mun gobe kuma ni din in kai in ka tafi ni sai in zanna in rubuta mana kenan kaga wato wajen zaman sahabbai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ma daban idan kuma duk sun zanna fahimtar su daban kenan wannan yana sa saɓani sannan kuma in ma duk sun fahimta shi nassin kansa ɗin yana ɗauke da fiskoki daban-daban nassi guda ɗaya sai ya ɗau ma'ana biyu wani ya ɗau ma'ana uku kamar yadda muka faɗa kuma dukkan su kan gaskiya suke tunda ita ɗabi'a ta larabci ko ta harshen larabci kanta ɗin ta ginu akan irin wannan saɓanin lafazi guda ɗaya yana iya ɗaukan wato ma'ana da kuma kishiyan wannan ma'anar sai ya zo kuma ya dau ma'ana ya dau kuma kamar yadda yanzu ya zo a cikin watan wannan mustala dinan na alqur'u wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kaga quru yana dauke da ma'ana guda biyu kuma kowanne kishiyan dan uwansa ne quru yana zuwa da ma'anan haila sannan kuma yana zuwa da ma'anan tsarki daga haila to da wanne za a aiki da shi kenan gashi kuma duk alkur'ani zo da shi kuma haka larabawa tun kafin saukan alkur'ani sun fahimci kuru yana dauke da wayannan ma'anonin guda biyu kenan alkur'ani ashe shi kansa din kuma sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka haka take tunda akan larabcin nan ta gino take dauke da fiskoki da yawa lizalika qila bi anna nusus hamalatun auju to haka ana samun wato nassi ana an same shi nan garin misali kamar madina tunda ita ce waton maskanu rasul alaihi da ya zanna kuma ya faɗi yawanci daga zantuttukansa to wayanda suka je kufa bayan rasun annabi da kuma yadda suka ce bagdada da basra ba lalle ne su sami abin da aka same shi nan madina ba tunda nan ne wato mamba ilm ilimi ya yaɗu da kuma da wuri ne mutum zai iya zuwa ma masdari ko ko na ilimin a ɗauka kana can kufa wani nassin ba ka iya samun shi sai in kai sati ɗaya ko sati biyu sannan ka zo ka same shi lokacin tun ba motoci da sauransu to ya za a yi kenan to kaga wani ma ya ɗauka ko ba wani zance da aka yi akan wannan ko ba hukunci da ya tabbata akan wannan hadisar sai ya aiki da abin da ya bi bijiro masa ko ko ya fahimce shi daga wani nassi kenan za a yi komowa ma ko ko a koma ma ijma'i na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama don haka gashi nan akwai nasi a can ya tabbata ana yin aiki da shi a madina misali kuma kufa ita ma garin musulmi ne sai aiki da wani da wani hukunci saɓanin wannan aiki ba wai domin su yi saɓani ba ne ba ɗabi'ar waton tazara da ke tsakanin madina da kufa ita ta kawo wannan abun na mutanen kan gaske suke na mutanen ma akan gaske suke misali na uku kuma akan nassin duka ya same mu na same shi kai ma kana da shi sai a wajen kaɗin yana da rauni ni kuma a wajena yana da ƙarfi me zai kawo rauni kuma ya kawo ƙarfi wato silsila ta wannan nassin tana da rauni akwai wane yana da rauni akwai wane kuma mun san matakan da malaman hadisi suka sa mu hadisi don ya zama rauni suna da ƙarfi sosai mutum ne idan an gan shi yana cin abinci cikin kasuwa sai a ce yana da rauni mutum ne idan an gan shi wato yana cin goro misali ko ko yana yin fitsari a kan hanya sai a ce yana da rauni ba za a karbi hadisinsa ba to ire-iren wayannan su ne wayanda aka tara su aka ce musu hawarimul muru'ati wato abubuwa da suke taba mutuncin mutum idan an same ka da abu kamar wannan sai a ce kai wane ba za mu karbi hadisin ba sai dai mu je mu nemi hadisin nan daga gun wani mutum daban ban da shi idan ba a samu ba shikenan za a yi hukunci ma wannan hadisin rauni yana da rauni ba za a aiki da shi ba to hadisin nan kai saboda wannan dalilin ka bashi ba ka yin aiki da shi wane kuma akwai wani hanya ba wannan mutumin da aka sami rauni tare da shi din nan baya cikin wannan silsilar ya rike yana yin aiki da shi nan kuma ba a yin aiki da shi to kaga wancan zai gina hukunci akan wannan nasi da ya tabbata gunshi wannan kuma sai ya bar aiki da wannan nasi saboda akwai waya da ciki dole za a sami hukunci daban-daban wannan ya tabbatar da wannan abu wannan kuma ya goge shi saboda nassin bai tabbata gunsa ba wannan abu ya faru kuma akan wannan aka sami sabani a cikin tarihin annabi sallallahu a cikin tarihin wato a'imma wanda suka rubuto mana ilimi da yanzu muna da shi kenan wato sabani irin wannan abu yana faruwa ko ko nassin wannan yana da shi daga baya kuma bayan ya daina aiki da shi da ya bincike sai ya samu ashe karfin taƙawwa wato an karfafar da shi da wani hanya daban dama kuma hanyoyi daban-daban suna karfafa silsilan hadisi sai ya kama yana yin aiki da shi alhali ko da ya gina hukuncin shi akan cewar ba zai aiki da shi ba kaga kenan mutum ɗaya akan kansa ana iya samun sadacin ya aiki da wani ra'ayi yanzu kuma ya canza yana yin aiki da wani hukunci misali kenan waton ah, ah, saɓani yana da makama kuma kan wani dalili ya ginu ba wai akan son rai ne ba wai don a yi saɓani ne ana yin saɓani ba a tarihin musulunci ina jin eh, lokaci ya yi sai za mu tsaya daga baya kuma sai mu ci gaba in Allah ya yarda hadha wassalamu ba warahmatullahi wabarakatuh